to wannan yana nuna mana kyakkyawar niyya kasa da kuma kyakkyawan burinsa da kuma imaninsa da kuma ainihin addu'arsa ta zaman lafiya saboda duk inda ka mulki jama'a idan ba ka durkusa a gaban ubangiji ba ka nuna masa kai ba mai girma ba ne to taimakon ubangijin ba zai so saboda haka wannan abu da ya kafa ayar allah ya kafa kuma ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda di ya gina wa allah masallaci Allah zai gina masa gida a saboda haka ni zan iya cewa wannan gwamna ya gina Kano ya gina ainihin wato gamman house wato fadar Kano ya gina ainihin al'umma ga baki saboda duk gwamnan da ya zo tarar a bayansa da wuya ya kauce wannan foundation wannan harsashi da ika fara saboda haka ainihin wato ya yi rawar gani ya yi abun bajinta kuma babban mujahidi ne na Allah da annabi saboda haka ba abin da nake ba da shawara a kai illa cewa wannan masallaci ya ci sunansa a raya shi da salawatul hamsi salloli guda biyar a samu limami ratibi da na'ibinsa da ainihin mai kiran sallah waɗanda suna nan zaman su kenan kawai tsaye da salawatul hamsi wato farille guda biyar to idan fa wannan ta tabbata fa to fa gwamna yana da abin da ake kiransa da suna sadakatin jariya sadaka wacce take har Allah ya naɗe ƙasarsa yana samun lada saboda haka nake fata ta gari nake addu'a Allah ya yaukaka Allah kuma shi ƙara mana imani wannan karo kuma Allah ubangiji ya mana jagora a cikin shugabanci Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya shi ƙara mana imani shi bamu arziki mai amfani da dawaman lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh